Al'ajabi TV. Tashar ku tashar al'umma abin alfahari da ku domin farin ciki da nishaɗantuwarku. Amincin Allah da rahmarsa bata gama abota kallon tashar Al'ajabi TV. Asma'u ma sunana dauke da wannan shiri naku mai suna ku karkaɗa kunnuwanku.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 to ku biyo mu don sauraron meye zai wakana. A hanyar komawar ta gida ma sai da Malam Umar ya raka ta. Wannan karin bata hana shi ya raka ta ba, sai da ya fara hango gidansu ya tsaya da da sakar mata murmushi ya ce, Ki kular min da kanki. Suwaiba murmushi ta yi tare da gyada masa kai ta nufi gida tana waiwayinsa har sai da ta daina hango shi lokaci ɗaya ta ji ta kama da azababban son Umar ɗin. Cike da walwala ta rinka ayyukanta har aka yi sallar la'asar bayan ta idan ta ɗauko jakar makarantanta don ta ɗan yi karatu don ta ma manta da malam sadiq ya ce mata zai zo yau karfe hudu da minti ashirin, yaro ya shigo gidansu wai ana sallama da ita sai a lokacin ta ma tuna da zuwansa miƙewa ta yi ta shiga ɗakin aisha tare da neman izininta inda aisha ta ce mata sai ta dawo kar dai ta daɗe sannan idan saurayinta ne ya kamata a ce ya fara zuwa wajen mahaifinta ya nemi izini tukunna kafin ya fara zuwa Suwaiba da sauri ta ce mata ba saurayinta ba ne, malamin makarantarsu ne, ita bata ma san me yasa ya ce zai zo ɗin ba. Murmushi Aisha ta ita ce mata, ta je. Duk da ta san babu abin da zai kawo wani malamin su wajenta, matsawar ba son ta yake yi ba. Hijabinta mai dogon hannu ta saka, kawai akan kayan jikinta ta fito waje. A ƙofar gidansu ta ga Malam Sadiq ɗin a tsaye, ya sha manyan kaya da hula, ɗan shigar da ya fi yi kenan Royal blue ɗin shadda ce a jikinsa, sai hula da takalmi ash. Ba ƙarya duk da baƙi ne kayan sun masa kyau sai ƙanshin turare yake. Kanta a sunkuye ta gaishe shi tana jinta a takure don wannan shine karo na farko da za ta tsaya da saurayi. Wai da sunan ya zo wajenta duk da malaminta ne bata san me ya kawo shi wajenta ba. Zoben hannunta ta ji ya fara matse mata hannu. Take ta gwalo idanta tare da mai da hannunta cikin hijabinta. ta kalli zoben ta ga yana ta haske kafin ka ce mai iska ya fara kaɗawa. Malam Sadiq kuwa buɗe bakin sa da zummar magana amma sai me ya fara wani irin shakuwa mai ƙarfi shakuwan akai-akai ba tsayawa. Hankali a tashe Suwaiba ta hau mishi sannu tana mamakin me yake yawan damun Malam Sadiq din. Jiya tari yau kuma shakuwa? Ganin sosai yake shakuwar ya sa ta shiga gida da sauri ta ɗebo ruwa a kofi ta kawo masa. Malam Sadiq da shi ma a wannan lokacin babu abin da ya fi bukata sama da ruwan da sauri ya miƙa hannunsa don ya karɓa. Kafin hannunsa ya taɓa kofin ruwan ya zube a ƙasa. Suwai ba ƙara ɗaukan kofin ta daga ƙasa ta ƙara ɗebo ruwan tana miƙa masa. Ta ji kamar an fuske kofin daga hannunta ruwan ya zube a ƙasa. Mamaki ne ya rufe ta ta ƙara juyawa da sauri ta ɗebo wani ruwan. Wannan karan sai da ta haɗa da runguma kofin kafin ta matsa kusa da malam ɗin. wai don kar ruwan ya ƙara zubewa aiko wani irin iska mai ƙarfi ya kaɗa ƙasa ta rufe su duka malam sadiq sai gashi yana sosa ido ga sha'uwa yana yi akai akai suwaiba kuwa salati ta fara yi ita ma tana rufe idonta saboda kar ƙasa ya shigar mata ido malam sadiq kuwa haushin suwaiban ne ya rufe shi don gani yake da gangan take zubar da ruwan don jiya ma haka ta rinka zubar da ruwan hakan ne yasa ya juya ya tafi yana sha'uwa. don ƙirjinsa har zafi-zafi yake masa. Suwaiba tsayawa ta yi tana kallon sa a daidai lokacin da aka daina iskar. Mamakin Malam Sadiq din ya rufe ta na abin da ke yawan damunsa haka. Wani irin lalura ne wannan ke damunsa? Amma tura batun Malam Sadiq ya aka yi duk lokacin da ta ɗebo ruwa yake zubewa. Haka ta yi ta saƙe-saƙe da ta daina hango Malam Sadiq ta juya ta koma cikin gida a sanyaye. Malam Sadiq kuwa yana barin wajen ta ya nemi shaƙuwa ya rasa. inda mamaki ya rufe shi shi kansa yanzu tsoron kansa yake anya ba wani abu ne yake damunsa ba kuwa idan ba haka ba me yasa duk lokacin da ya tunkari Suwaiba ba sai wani abu ya same shi a haka shi ma ya karasa gida zuciyarsa fal da tunani-tunani. wasa-wasa sai gashi soyayya mai karfi ta shiga tsakanin Suwaiba da Umar. Dan Suwaiba har Allah Allah take gari ya waye ta tafi makaranta saboda su haɗu. Dan yanzu ta koma bi ta hanyar bishiyar tsamiyar a duk lokacin da za ta gan shi a wajen bishiyar za ta gan shi a tsaye da shigarsa ta jallabiya ta maza da rufaffen takalmi kamshin turarensa har ya zame mata iskar shaƙa don sai da ta kasa haƙuri ta tambaye shi wani irin turare yake fesawa haka ya ce mata wani turare ne da kakansa ya bashi kyauta da kuwa ta tambaye shi ina ne gidansu da take yawan ganinsa kuma ba shi da gurin tsayawa sama da gindin tsamiyan nan dariya ya yi mata ya ce shi ba ɗan garin nan ba ne ya zo wajen kakansa ne yana zaune a can ƙasa yana kiwon shanu mamaki ne ya rufe suwaiba da ta inda ya nuna mata don za ta iya cewa wajen jeji ya nuna mata wanda kowa ya san hatsarin shiga jejin amma ganin da take masa kamar ɗan fulani yasa kuma bata yi mamaki ba don babu inda fulani ba sa iya zuwa kiwo ko kaɗan bai taɓa zuwa gidansu ba sai dai su haɗu a hanya don wani zubin mata kan gan shi da daddare idan za ta makaranta ko idan aka aike ta ta ɗaya ɓangaren kuwa samari sai ka mata hari suke don har gida suke aika a yi musu sallama da ita don Allah ya zuba mata farin jini amma duk nacinsu ba ta fita don ita ta riga ta kamu da son Umar idan ma auren za ta yi yanzu to ko ta fara tsayawa da wani to Umar ne A cikin wannan halin Malam Adamu ya matsa mata akan ta tsayar da saurayi guda ɗaya don shi aure zai mata idan karatu ne ta karasa a gidan mijinta. Don san ba zai jura layin da ake yi masa a ƙofar gida ba don har shagonsa ake bin sa neman aurenta. Suwai ba hankalinta ba ƙaramin tashi yi ba da matakin da Malam Adamu ya ɗauka a kanta. Don ba ta da burin da ya wuce ta gama makaranta kafin ta yi aure. Kuma sai da ta zo SS1 going to SS2 zai cire ce mata aure haka ne yasa ta samu Aisha ta hau haurokanta akan ta roƙa mata malam Adamu akan ya barta ta ƙarasa amma ita ma ta ce babu ruwanta ganin duka su biyun sun dage mata yasa ta yi tunanin tunkarar Umar da zancen ya fito neman aurenta da kuwa ta same shi da maganar ce mata yayi zai je ya samu mahaifinsa shi ma ya gaya masa tukunna kafin ya je gidansu yana dawowa zai je ya samu mahaifinta Suwaiba kuwa ta ce mishi to kafin ya tafi ya rinka zuwa kofar gidansu. Sabida a san da shi take tsayawa a gidansu, murmushi kawai ya yi mata inda ya ƙara zuba wa zoben hannunta ido. A ɗaya ɓangaren kuwa duk inda Malam Sadiq ya so ya haƙura da Suwaiba sabida wulaƙancin da ta mishi na zubar da ruwan da ta rinka yi, kasawa ya yi, don sosai yake ƙaunarta. Haka ne ya sa ya yanke hukuncin ƙara zuwa ya same ta a gida ya gaya mata ƙudurinsa a kanta na san aurenta da yake so ya yi a yau ya shirya tsab da yamma ya nufi gidansu suwai ba duk da bai gaya mata ba ba ta san da zuwan shi ba ya san ba za ta ki fitowa ba bai sha wahalar samun ɗan aiki ba inda ya aika a kira mishi ita sai da aka samu minti goma kafin yaron ya fito ya ce yana zuwa don sai da Aisha ta hauta da faɗa kafin ta yarda akan za ta fito. Don sosai Umar ke mata warning ɗin tsayawa da wani saurayin don ya ce duk wani motsinta da yana sani da masu saka masa ido a kan samarinta da ke jigilar zuwa gidansu don har sunansu yake gaya mata inda mamaki kan kashe ta hakan yasa take ƙara mamakin irin ƙaunar da yake mata tunda duk wani motsinta ya sani hijabi ta ɗaura a kan doguwar rigarta ta fita waje fuskarta a ɗaure don bata ma san me ya zo nema ba shi da idan ya zo ma baya iya faɗa mata abin da ya kawo shi daga ya yi tari sai ya yi shakuwa siririn tsaki ta kara ja don ba don jarajar malaminsu ba ne da sai ta karta masa rashin mutunci gaishe shi ta yi tare da sunkuyar da kai shi kuwa malam sadiq ya amsa kamar gaske ta da gyara tsayuwarsa kasancewarsa wayayye tuni ya fara shigar da kansa wajenta yana ƙoƙarin fara zayyana mata irin son da yake mata da ƙudirinsa na son aurenta ya ji wani irin masifaffen ƙaiƙayi a bayansa ɗan maziwaye tare da sosawa da hannu ɗaya yana ci gaba da bayani a hankali ya fara jin ƙaiƙayin na fitar hankali wanda a dole ya tsayar da maganar da yake don ƙaiƙayin da yake ji sai ya sa hannu biyu zai iya sosawa da hannu biyu ya fara sosa bayansa tare da gantsaro kirjinsa suwaiba kuwa ta zaro ido tana malam lafiya kuwa ina malam sadiq ji yake kamar ya haukace tsabar ƙaiƙayin da yake ji don zuwa yanzu ko ina na jikinsa ƙaiƙayi yake masa kai kunne kafa hanci kai kowane gaba na jikinsa ƙaiƙayi yake haka yasa ya fara tikar sosa jiki kamar wanda aka sa wa kiɗar a sosa kafin ka ce me ya cire rigarsa daga shi sai bai sai dogon wando dan gani yake rigar da ya sa na hana shi susa suwaiba kuwa salati ta dinga yi tana malam me haka kafin ka ce me mutane sun fara taruwa ana kallon su suwaiba kuwa jikinta ne ya fara rawa ganin mutum kamar Malam Sadiq na neman cire dogon wando yana wayo Allahnsa. Wasu samari ne suka kawo masa agaji da suka ga bilhaki da gaskiya so yake yi tsirara kamar sabon mahaukaci. Suwaiba gida ta shige da gudu, samarin kuwa suka fara jan hannunsa cikin tausayin yadda ya ji wa kansa rauni da dutsen da yake susa. Suna barin kofar gidan ya nemi kaikayi sama ko ƙasa ya rasa. Cak ya tsaya yana kallon samarin da ke ta masa sannu. Suna neman kai shi kemis. ko kaɗan bai sha wahalar gane abin da ke faruwa da shi ba illa rigarsa da ya karɓa daga hannunsu ya fara ƙoƙarin sawa su kuwa samarin mamaki suke yadda ya daina susan da yake cikin murmushin takaici da kunyar mutanen da ke kallon su ya ce kar su damu ya daina jin ƙaiƙayin daga haka ya ja ƙafafuwansa ya bar wajen a yau abin da ya faru da shi da wanda yake faruwa da shi a baya ya gano a dalilin suwai bane sau uku kenan kuma sai zai mata maganar so wani abin al'ajabin zai same shi to me yasa haka ko dai so bana da aljanu ne da bai sani ba lallai kuwa idan haka ne dolen sai haƙura da suwai ba har abada suwai ba kuwa a guje ta faɗa cikin gida ta zubi a ƙasa tana sauke numfashi aisha kuwa a tsorace ta fito da muciyar da take tuƙa tuwo tana tambayar ta lafiya Zuwa cikin tashin hankali ta fara labarta mata duk abin da yake samun Malam Sadiq din idan zai mata magana. Aisha cikin mamaki da al'ajabi ta ce, "Ikon Allah, to me yake damunsa haka?" Umma anya ba aljanu ne da shi ba? Idan ba haka ba, me zai saka shi sha'uwa da ƙaiƙayin da jiki? Ke kin ga inda ya rinka sosa jiki kuwa? Wallahi har neman cire wando yake. Allah mai iko, to Allah ya yaye mishi koma me yake damun shi. amin umma don wallahi ni yanzu ma tsoron shi nake ji dole ki ji tsoron shi ai don wata ran zai iya kawo miki shaka ko ya rufe ki da duka suwai ba haka ta wuni ranar suna hirar malam sadiq da aisha tausayinsa take ji sosai don zuwa yanzu ta gane son ta yake amma abin da ke zamansa ba zai bari ya faɗa mata ba ta ma ji daɗi da hakan ya kasance don tana da wanda take so kuma wanda za ta aura za kuma ta ji nauyin faɗa wa malam sadiq ɗin ba ta son shi tun daga lokacin malam sadiq ya cire suwaiba a ransa duk da yana matuƙar santa don har sai da ya je ya samu wani malami ya zayyana mishi abin da ya faru inda take yake faɗa masa ai wani aljani ne yake son suwaiban don duk wanda ya ce yana son suwaiba zai iya kashe shi ya ma gode ma Allah da bai rasa ransa ba sosai tausayin suwaiban ya rufe shi inda ya roƙi malamin akan ko akwai wani addu'a da zai iya yi mata saboda aljanin ya rabu da ita malam ya girgiza masa kansa ya ce ya je dai ya ce wa yarinyar ta dage da addu'a kawai a haka ya baro wajen malamin yana cin alwashin samun suwaiban akan ta dage da addu'a amma ba zai tare ta ba a yanzu sai an kwana biyu don haka kawai ma yake tsoron tararta don bai san me zai biyo baya ba suwaiba kuwa soyayya take zubawa sosai da umar duk yadda ta so ya zo kofar gidan su ki yayi don tana masa maganar ya zo zai fara kaucewa tun tana damuwa har ta zo ta daina damuwa don ya ce akwai abin da yake jira ne ya kammala yana kammalawa zai je ya samu mahaifinsa akan ya zo ya nema masa aurenta a ɗaya ɓarin kuwa kamar ita kaɗai ce budurwa a unguwarsu saboda yadda samari da magidanta suke layi a ƙofar gidansu hakan kuwa ya sa malam Adamu sako a gaba akan tafi da miji da kanta ko kuma ya zaɓa mata miji da kansa don ba zai jure wannan layi da ake masa a ƙofar gida ba. Haka ne ya sa ta ƙara samun Umar da zancen ya ma fito kawai a san da shi a gidansu, inda ya ce mata kar ta damu nan da sati mai zuwa zai je samu mahaifinta da maganar. Bayan sati ɗaya da zuwan Malam Sadiq gidansu, Malam Sadik ya aika a kira ta lokacin break don ya ce mata ta rinka addu'a. Duk da a tsorace yake bai san me zai biyu baya ba. Suwaiba ita ma sai da gaban ta ya faɗi da ta ji shi yake neman ta. Sai ta ɓata lokaci kafin ta je don ita ma tana fargaban abin da zai biyo baya. Don a cewar ta kila aljanu ne da shi. Kar ma ya motsa masa ya rufe ta da duka. A hankali ta shiga staff room ɗin da sallama Malam Sadiq ɗin kawai ta gani a ofis ɗin. Sauran malaman duk suna da ajin da suke ɗauka. Malam Sadiq addu'a kawai yake yi a ransa, na shi taimakon Suwaiban kawai yake so ya yi. don ya haƙura da ita buɗe baki yayi zai yi magana ya ji kamar an shaƙe mishi wuya shaƙar ma irin ta mutuwa tuni ya hau zaro idanu yana cili cili da ƙafa suwaiba kuwa ihu ta kurma ta bar ofis ɗin a guje malam sadiq kuwa sai riƙe wuya yake saboda shaƙar da aka masa tana fita ya ji an cika shi yaraf ya zube a ƙasa yana sauke numfashin wahala don har ƙanshin lahira sai da ya fara jiyowa Suwaiba kuwa ihunta ne sa malamai nufarta da gudu inda ta ringa nuna musu staff room. Ba su tsaya tambayar ta me ya faru a staff room din ba suka yi staff din suka yi staff room din da gudu. A kwance suka ga Malam Sadiq a ƙasa yana ta sauke ajiyar zuciya duk ya biya fita daga hayyacinsa. Zagaye shi suka yi suna tambayar sa abin da ya same shi. Bai iya ba su amsa ba illa bin su kawai da yake yi da ido. Don ko da zai iya magana ba zai taɓa gaya musu abin da yake faruwa ba. Kila ma a garin faɗa musu aljanin ya ƙara a takin ɗansa don da alama ba ƙaramin baƙin aljani ba ne a tare da suweban shaƙan nan kuwa da aka masa ya sa shi alwashin ko ajinsu ya shiga ba zai ƙara kallon inda suweba take ba ballanta na har yunƙurin yi mata magana ba kuwa har da kukan tausayin malam sadiq don ta ƙara tabbatar da zarginta akan akwai abin da ke damun malam sadiq ɗin sai dai kawai ta taya shi da addu'a tun kuwa daga lokacin malam sadiq ko ajinsu ya shiga baya kallon dex ɗin da suwaiba take kai har ya yi abin da ya kai shi ya fito an yi haka da sati ɗaya su malam sadiq suna zaune a staff suna ɗan hirar duniya da yake suna shiri sosai da malam idris haka ne ya sa a cikin hirar malam idris ya sako mishi maganar suwaiba akan yana bala'in santa kuma da aure yake santa ya ma saka an yi mishi bincike akan a yau yake so ya je wajen suwaiban ya gabatar da kansa wajenta tun da ya ambaci Suwaiba gabansa ke balaƙin faduwa tari shakuwa ƙaiƙayi da shakar da aka masa suka rinka dawo masa a take haka ne yasa da sauri ya ce wa malam Idris na baka shawara za ka ɗauka malam Idris da murmushi a fuskarsa ya ce me amfanin zaman tare ai don a ba wa juna shawara ne ko idan ba haka ba ai ba zan so ma maka maganar ba malam Sadiq gada masa kansa yayi ka haƙura da su ba kawai ka nemi wata kar ma ka soma tunanin zuwa ƙofar gidansu wani kallon tara saura kwata malam idris in yayi wa malam sadiq dan shi ma ya daɗe yana zargin kamar malam sadiq yana son su suwaiban shine yanzu zai raina masa hankali a wani dalili zaka ce na haƙura da ita malam idris din ya ce still yana jifan jifansa da kallon rainin hankali hmm. rabuwa dai da ita ɗin shine zai fiye maka alheri idan kuma ban rabu da ita ba fa murmushi malam siriki yayi ganin yadda malam idris ya hakikance yana hararsa duk abin da ya biyo baya kai ka jawo wa kanka tsaki malam idris yayi ya ce kawai ka ce kana son ta shine zaka biyo min ta bayan gida to dai na riga ka ka kwantar da hankalinka in dai ya yuni ni zan bada sadaki da alewar ɗaurin aure tsaki malam idris yayi ya jawo takardun gabansa ya fara maki yana jin haushin kansa ma da ya tari malam sadiq da zancen Malam Sadiq kuwa tuni tausayin Malam Idris din ya rufe shi, don ba zai gano ba idan ya fara sosa jiki, don shi yana da ɗan ƙiba. A washe garin ranar Malam Idris ya ci gayu da ƙananan kaya ya yi ɗan dumi-dumi a ciki, tumbinsa ya ɗan shige, saboda yadda ya sha tokin. Sai bulbula ƙarshen turare yake yi. Sai da ya aika so uku kafin su ta yadda ta fito, tana mamakin mai shi ma Malam Idris ɗin ya zo nema majanta. A bakin ƙofa ta tsaya tana gaishe shi, shi kuwa ya amsa yana murmushi tare da sake gyara tsayuwarsa yana ƙoƙarin magana. Ya ji an wanka masa wani gigitaccen marin da ya sa kansa juyawa. Dafa kumatunsa ya yi yana wayyo Allah na, waye ya mare ni? Bai iya ƙarasawa ba ya ji an sake zuba mashi wani marin. Wayyo Allah na, kafin ka ce me marinsa kawai ake ta yi. Suwaiba kuwa kallonsa kawai take tana mamakin yadda yake waige-waige. Yana dafa kumatu. Tuni Malam Sadiq ya faɗo mata a ranta ta ce to ko dai shi ma yana da aljanin ne. Bata gama tunanin da take ba daga ya ɗiba a guje. Mamaki da tsoro ne suka rufe ta ta shige gida da sauri tana tunanin me yake damun malaman makarantarsa ne. Tana shiga ta labarta wa Aisha abin da yake faruwa inda abin ya ba Aisha ita ma mamaki da tsoro. don zuwa yanzu haka kawai ta ji tana tunanin anya ko matsalar ba daga wajen suwai ba bane tuni ta ƙara kau da tunanin don yanzu ba ta so ta ringa danganta suwai ba da aljanu don ita kaɗai ta san wuyan da suka sha malam idris kuwa bai tsaya a ko'ina ba sai ɗakinsa duk da ya daina jin ruwan marukan da ake ta kifa masa sa har wani irin raɗaɗi yake har zuwa yanzu yana mamakin wanda ya rinka kifa masa mari wani irin tsoro ne ya shige shi da ya tuna maganar Malam Sadiq. Bai yi wani tsaya ɓata lokaci bai ya nufi gidansa Sadiq ɗin. Dan ba su da nisa, an lokacin yana dafa da kumatunsa. Dan gani yake yana cire hannu zai ci gaba da jin ruwan marikan. A ƙofar gida ya ga Sadiq na shirin fita ya je kallon ƙwallo. Haka ne kuwa ya sa ya dakatar da shi. Yana haki tare da cewa, dan Allah ka gaya min, me yasa ka hana ni zuwa wajen suwai baɗazin? Malam Sadiq kallon sa yayi daga sama har ƙasa ya tuntsire da dariya yana ka je wajen suwaiban kenan to wani tarba ka samu tarbar mari na samu sadiq kuma wallahi ban ga wanda ya rinka mari na ba kash ban so iya mari aka maka ba na so a ce ƙaiƙayi ya saka maka maganin ka kenan tunda baka jin shawara amma sadiq kai mugu ne azzalumi dama ka san tana da aljanu ka bari na je ka san kuwa har yanzu ba na ji da kunne ɗaya ya maka da sauƙi fa maganin mai taurin kai kenan dan ba ma ya fara maka bane kenan dan ni kaɗai na san wahalar da ya bani a nan malam sadiq yake labarta idris abin da ya faru da shi inda malam idris hankalinsa ya matuƙar tashi a ƙarshe ya rinka rantsuwa akan ba ma zai ƙara bi ta hanyar da suwaiba ta bi ba malam idris kuwa shi ma tuni ya haƙura da suwaiba shi ma idan ya shiga ajin baya ko ɗan kansa ya kalli inda take idan ya zama masa dole ne yake shiga ajin su da ba abin da zai rinka kai shi Suwaiba kuwa ta kwance soyayya kawai take yi da Umar don ji take kullum kamar ana ƙara ingiza mata san shi a zuciyarta. A yau ma da ta taso daga makaranta a inda suka saba tsayawa su yi zance a ƙarƙashin bishiyar tsamiya kafin ta isa gida a nan ta tsaya suka fara hirar inda ta zauna akan wani katon dutse shi kuma ya zauna a gefenta hira suke sosai yana bayyana mata irin son da yake mata saboda manyan kalmomin da ke fitowa daga bakinsa ya sa ta rinka sunkuyar da kai saboda kunya duk da ta nuna mishi ba ta son irin wannan hirar umar kuwa hannu ya kai zai kamo hannunta da ta rufe fuskarta da shi don ci yake kamar ya fuske zoben daga hannunta duk da yana son suwai ba a yanzu amma ya fi ƙaunar zobensa da ta ɗauke mashi a kanta Suwaiba da sauri ta goce saboda kar ya taɓa ta. Ta ɗaura fuska ta ce, ka gani dai bana so, gaskiya wallahi zan daina tsayawa ana. In dai zaka na min irin wannan. Baka san haramun bane ka taɓa jikin macen da ba muharramar ka ba? Murmushi Umar yayi ya ce, aike muharrama ta ce, ke fa mata ta ce, ke ce dai baki sani ba, tun kina yarinya kwaila da ke na aure ki. Dan ban fara rungume ki ina shan wannan bakin naki mai kyalli ba ko? ya ce yana ƙoƙarin kai hannunsa gare ta suwai buƙarar janyewa ta yi da sauri tare da miƙewa tana ni bari na tafi ba za ka sake ganina ba tunda ba ma zuwa gidanmu kake ba sai dai ni na zo ha ha ha ai ko kin zo ko baki zo ba ina tare da ke a ko ina sannan duk wanda ya yi ƙunƙurin zuwa kusa da ke wallahi zan iya zama ajalinsa don keta wace ni kaɗai babu kuma wanda ya isa ya raba mu Suwaiba bata kawo komai a ranta ba don kalmomi ne da ta saba ji daga bakinsa tana kuma danganta kalmomin ne da irin son da yake mata. To ni zan tafi kar a yi min faɗa a gida. Umar ɗin kusa da ita ya matsa ta ja da baya da sauri ya ce sahi bata ki bani wannan zoben mana ko dai baki so ki bani ne saboda saurayinki ne ya baki. Suwaiba gwalo idan da ta yi a tsorace ta ce ni fa ba saurayi ne ya bani zoben nan ba ba dai za ka gane ba zoben nan da kake gani ba ƙaramin masifa ba ne a gare ni kar ka damu wata ran zan baka labari ko kai ma za ka iya taimaka man ya fita daga hannuna murmushi umar ɗin yayi ya ce to kenan ki rufe idonki na baki wani abu suwaiba didira kafar ta yi a ƙasa a shagwaɓe tana yanzu sai na rufe idona za ka bani eh sai kin rufe ido zan baki suwaiba rufe idonta ta yi sai da ta samu wajen minti biyar idanta a rufe kafin ya ce ta buɗe ba a hankali ta buɗe idanta cikin masifaffen faɗuwar gaba da tsoro ta ja da baya tana nuna umar ɗin da hannu cikin rawar murya ta ce umar na ga ba irin kayan nan bane a jikinka yanzu ba farin kaya ka sa ba mai haɗa ka da jan kaya a yaushe ka je ka canza kayan jikinka murmushi umar yayi ya ce kash kin dai diriri ce ne amma wannan kayan ne a jikina me yasa kike haka ne idan ba wannan kayan ne a jikina ba a ina na samo waɗannan ɗin suwai ba haka kawai tsoro ya shige ta don ita dai ta san farin kaya ne a jikinsa umar kuwa tunai hau mata hirar ban dariya duk da a tsorace take har sai da ta ware ta yarda kila a rikicin take idan ba haka ba yaushe ya je ya canza kayan da za su rabu wani kyakkyawan sarƙa mai duwatsu ya bata ta saka a wuya don sankarce za ta hana ta addu'o'in da ke masa katanga da ita to masu sauraro kun ji fa umarni ya fara nuna mawa suwaiba cewa ba mutum bane shi ku biyo mu don jin me zai wakana bayan ta makala sarka